One Arewa TV. Tashar ku zaɓin ku. Rundunar 'yan sandan jihar Akwa Ibom ta kama wasu mata biyu da laifin sace yaro ɗan shekara biyar tare da sayar da shi. Wanda ake zargin Elizabeth Elijah Sadarsa mai shekara 35 daga ƙauyen Iko Enuwa a ƙaramar hukumar Asuta da ita ma ɗayan atm asian mai shekara hamsin daga karamar hukumar ikota sun sayar da yaro yaron akan naira dubu dari shida kwamishinan 'yan sandan jihar cp joseph eribo ya bayyana hakan ne a ranar litinin 30 ga watan satumba 2024 a garin oyo yayin da ake bayyana waɗanda ake zargi da sauran masu aikata laifuka daban-daban da aka kama kuma akwai batun akwai kuma daga jihar ana sayar da su a wajeje daban da kuɗaɗe daban-daban a ciki har da yaro da aka sayar da shi akan naira dubu ɗari hudu da wani yaro da aka sayar da shi akan naira dubu ɗari shida muna da wasu mata biyu da sauran